wannan masallaci masjidu sayyidina muawiya tabni abi sufyan radiyallahu anhu domin ci gaba da karatun littafinmu na irwa'ul hayam fi ahkamis siyam wannan zai zo mu na hudu littafin yana mana bayanai takaitattu a game da hukunce-hukuncen azumi da matsalolin da suke da alaka da azumi da kuma falaloli da darajojin azumi a karatunmu na baya na jiya na ƙarshe kafin wannan muna bayani akan ababen da ake so a cikin azumi su ne mustahabbat ababen da idan mutum ya yi suna ƙara ma azuminsa inganci su ƙara masa karɓuwa a wajen Allah su ƙara masa ta goma shi amma da zai zama ya samu tasgaro a cikinsu to ba a cewa azuminsa ya warware, azumin shi yana nan arwadi na hudu daga cikin mustahabban azumi kafful jawarihi anil ma'asi wal qaba'is ka ne gabobi daga sabo da kuma munanan abubuwa da ba a su misali harshe a kame shi daga ƙarya a kame shi daga gulma a kame shi daga annamimanci hada fada a kame shi daga ashariya zagi faɗin maganganun da ba su dace ba daga cikin magabata na na'isha radiyallahu anha tana ganin idan mutum ya ƙarya ko ya gulma ko ya saki bakinsa ya faɗi abin da ba a sa shi ya faɗi ba azumin shi bina al'imam ibn hazmi ya ɗauki wannan fahimtar ya ce duk mutumin da ya yi ƙarya a azumi azumin shi ya karye kuma sai ya rama to amma dai mafi yawancin magabata da malaman da suka biyo su a baya sun tafi akan cewa ƙarya gulma suna tauye ladan azumi amma ba za a ci sai mutum ya rama ba wasu kuma suka yi fassara suka ce a'a Allah bai karba azumin ba amma bai ce ya rama ba kagan an tashi ranar lahira ga jibgegen zunubinsa na ƙarya sannan kuma Allah bai karba azumin shi ba amma kuma a duniya ba a ce ya rama ba domin akwai hukunce-hukunce kala biyu ne akwai hukuncin abin da idan mutum ya yi za a masa hukunci a ce ya yi a duniya to wanda ya fi sauki shi yasa duk abin da za a ce an baka da Allah to yana da haɗari amma abin da za a ce in ka yi shiga hukuncinka a duniya to in aka maka wannan hukuncin a duniya to shi kenan ka fita mun gane a misali rantsuwa malamai suka ce kala uku ce akwai abin da suke ce ma al-yaminul mu'akkada akwai abin da suke ce ma yaminul laghwi akwai abin da suke ce ma al-yaminul ghamus mu'akkada rantsuwa da mutum yayi ta da gaske sai ce wallahi ba zan yi abu kaza ba sai a zo a bashi hakuri a ce dan Allah kai sai yayi wannan abin to yanzu akwai kafara a kansa kafin ya aikata wannan abun da ya ce ba zai yi bai rantsuwa to sai ya azumi ko ya ciyar da miskinai ko ya tufatar da su ko ya yanta baiwa a lokacin da ake da bayi akwai yaminun lagwai rantsuwar da mutum yake yi kawai irin yadda mutanen mu suka saba ko sai mutum ya ce billahi lazi lagwai ce sai al yaminul ghamus ita ce rantsuwa akan ƙarya to wannan ita ba ta da hukunci a duniya mutum sai da Allah shi da Allah shi yasa suka ce mata ma al-ghamus al-imam shafi'i yace sunniyat ghamusan li'annaha taghmizu sahibaha fi an-nar an ci ma wannan rantsuwa rantsuwa mai turmazawa hmm? saboda saboda tana turmaza mai yin ta a cikin wuta to kaga ta farkon al-yaminul mu'akkada ta fi sauki mutum ya rantse ya ce wallahi ba zan yi abu kaza ba daga baya sai ya zo yayi sai aka ce to kafin yi wannan abin da ya rantse ba zai yi ba to ya azumi ko ya ɗaya daga cikin abubuwan da aka ce ai kaga shi kenan ya kubuta in aka je lahira ba Allah ba zai tuhume shi ba domin ya riga ya biya abin da aka sa shi tun a duniya amma abin da za a ce mutum sai an je lahira to ya fi haɗin to azumin da mutum ya yi shi yana ƙarya malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai cewa yi Mallam ya yada'a qawla az-zuri wal'amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an a siyamahu wa sharabahu fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu duk mutumin da yake azumi amma bai daina faɗin abin da ba haka yake ba shaidar zir abin da ba a yi ba a gaban ka ka ce ai ka zane ko ka faɗi ƙarya to Allah bai da buƙatar wannan dama ya aji bai da buƙatar barin cin abincinsa da ya yi ko barin shansa da ya da ya ci gaba da cin abincin shi ma da ya ci gaba da shan abin shansa to sai malamai kan wannan hadisin shine suka kasi gida gida kamar yadda muka faɗi ma'ana Aisha radiyallahu anha ita tana ganin azumin mutum ya kare amma ba a ruwaito kai tsaye ta ce sai ya rama ba shi kwalimami yana hazmin a zamaninsa sai ce sai mutum ya rama wannan azumin nashi bai yi ba to amma malamai da yawa suka ce azumin shi bai yi ba kuma ba a ce ya rama ba ga yi aikin banza daidai mu da mutumin da aka ce in mutum ya je gidan boka sai yi kwanaki arba'in yana sallah ba a karɓi sallarsa ba kaga zai ce ba zai yi sallah ba ba zai yi sallah ma kuma ba za a ansa ba kuma dole ya yi to haka azumin gulma azumin da mutum yake gulma a cikinsa da an na nemanci haɗa faɗa da faɗin abin da ba haka yake ba so daga yan uwa mu tsara mu. shi ne mai hikima shauƙi ahmad shauƙi yake faɗi a cikin wata manzunarsa yake cewa ya mudi masaumi fi shahril karim sun anil ghibati yawman wannan ne yace ya mudi masaumi ya wanda yake dawwama cikin yin azumi fi shahril karim a cikin wata mai daraja watan ramadan to sum anil ghibati yawman wannan to ko da rana ɗaya mana ka kama bakinka daga yin gulma da haɗa faɗa hmm? ka kama bakinka mana kaga nan yana maka yana mana nasiha cewa kada ya zama azumin mu ya koma kawai na bamu ci ba bamu sha ba bamu tara da iyali ba amma kuma bakunanmu suna nan a buɗe a game da abin da ya shafi naman ƴan uwanmu da abin da ya shafi maganganun da muka saba yi kawai mu ci gaba da yin su Allah ya tsare alhamis abu na biyar daga cikin ababen da suke kara ma azumi kima da daraja Kiyamun layli fihi yin tsayuwar dare mutum ya tsayu ya tsaya ya sallah da daddare wannan sallar tana farawa tun daga bayan sallar isha'i da an gama sallar isha'i lokacin kiyamun Lailu ya shiga har zuwa gab da asubahi as-sahar lokacin da aka tashi aka yi sahur to gab da har zuwa lokacin da za a kira as-salatu khayrun minan nawm kai lokacin da za a kira sallah na biyu lokacin da za a kira sallah na biyu to wannan lokacin shine qiyamul layli lokacin tsayuwar dare ya kare so daga tarawihi da ake yi bayan sallar isha'i daidai ne amma abin da aka fi so shine a kai ta ƙarshen dare ƙarshen dare domin a lokacin ne Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sama ya faɗa mana cewa yana sakkowa sakkowar da ta cancanta da shi a sama ta ɗaya sai ya ce ina ne buƙatar gafara in gafarta masa ina ne buƙatar arziki in azurta shi ina ne buƙatar ilimi in bashi ilimi mun gane to kaga kaga kaga ana son wannan to daga qiyamul layl na farawa tun daga bayan sallar isha'i har zuwa gabda har zuwa lokacin sallar asubahi duk wannan lokacin qiyamul layl ne amma an fi son karshen an fi son karshen yafi alkhairi kamar yadda na Aisha ta radiyallahu anha take cewa min kulli layli qad awtara rasulullahi صلى الله عليه وسلم من أوله ووسطه وآخره وكان ينتهي وتره إلى السحر duka dare manzalla sama yana tashi ya sallah yakan yi a farkon dare yakan yi a tsakiya yakan yi a ƙarshe amma dai abinda manzalla su sama ƙarshen ƙarshen sallarsa ta dare shine ila sahar har zuwa lokacin gab da asubahi shine ƙarshe inda manzan da ne yake tsayawa kenan a sallarsa ta dare Allah ba mu ikon tashi liƙaunihi sallallahu alaihi wasallam saboda manzan Allah su sama ya ce man ƙama ramadana duk mutumin da ya tsayu a watan Ramadana, ya salla imanin yana ne imani da Allah cewa Allah ɗaya ne shi kaɗai ya cancanta ta masa wahtisaban sannan kuma yana fatan Allah ya bashi lada ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi to an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa dan uwa kai makan ka wannan sakacin sannan in har za ka yi tarawihi a masallaci to abin da yake sunna shine ka tsaya har liman ya sallame ka bari sai liman ya gama sallah sannan shine abin da yake daidai in ka zo masallaci za a yi sallar dare da kai to ka bari liman sai ya gama sallolin da zai saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa man qama ma'al imani hatta yusallima kutiba lahu ajrul qiyam duk mutumin da ya tsayu tare da liman akai sallar tarawihi tare da shi har sai da liman ya sallame to wannan yana da ladan tsayuwar dare ga baki da so daga misali sai aka yi tarawihi bayan isha'i aka yi raka'o'in da ake sai da aka kai wutiri wato raka a ƙarshe sannan ka tafi liman ya sallame ka ila ma har an yi liman ya yi addu'o'i na alƙunuti aka sallame tare da kai to manzalla ya ce kana da ladan kamar ka miƙe daren ka gabaki ɗaya ne to kaga ba buƙatar ka ce aini bari ina da sauran ina son da daddare in ƙara tashi a an yi wannan shi kenan kayi dai in ma ka tashi da daddare to saboda ka kauce ma saɓanin da malamai suka yi sai ke ta karatun ƙur'ani ba sai ka yi wata sallah ba domin abin da ake nufi da tahajjudi da daddare malamai suka ce bai tsaya kawai a sallah ba ka yi tasbihi Kayi salatin manzon Allah su sama kai istighfari kai takabbara hmm? kai karatun Alƙur'ani. duk wanne yana cin tahajjudi tahajjud hana ido bacci da niyyar ibada shine tahajjudi a shar'anci A tahajjud shine habsul aini anin nawm lil ibadati a hana ido bacci saboda ne saboda ayi ibada shine ake cin shi tahajjudi صدق تحجدي التحجد لا يقتصر على الصلاة فحسب تحجد باقوي سلا بني من قاني يعني الله قان الدم السادس أبن الشدد أتي يكي قارا ما أزمي درجة كثرة قراءة القرآن يوم كراتن القرآن من ونن بتنجية كوشي كرنجية ليه لقد سندي مجلسي دا مكي har muke ba da shawara cewa kullum mutum ya sama kansa alal aƙalli duk shugulin duk shagulgulansa abubuwansa da suke kansa na rayuwa to kai ya zama bai yi sauka ɗaya ba sauka ɗaya muka ce kullum zai yi izifi biyu kullum mutum zai yi izifi biyu izifi biyu na nufin shafi ashirin a irin ƙur'anin da ake bugawa a madina mujamma'ul malik fahad rahmatullahi alai da kuma bugun azhar Azharu sharif in mutum yi wannan ya ɗauki irin wannan ƙur'anan irin ƙur'anan mu gasu nan irin waɗannan da ake sai da su ɗin nan to mutum mutum in ya kasa shi kullum ya izifi ya shafi ashirin kuma muka ce yi ƙira'a murassala ba murakkaza ba murassala ya karkasa murakkaza ya dunkule yayi a lokaci ɗaya. in ka san ba za ka sake samu wani lokaci ba sai dama ɗaya a rana to sai ka sai ka bige izifi biyinka a lokaci ɗaya. idan ko ka san za ka iya samun dama ka karkasa to saboda ƙur'anin ya zama abokinka a watan ramadan sai ka kasa shi alal akalla ka kasa shi gida hudu ka samu lokuta masu kyau waɗanda ba za ka kuskure su ba guda hudu kowanne ke shafi biyar biyar wallahi uwa za ka ga fa'ida haka in kuma kana da himma ka ƙara kai izi kai sauka biyu akwai masu yin duk bayan kwana uku su sauka akwai masu yin kwana shida su sauka to da ana da bukata Allah ya ba mu ikon yi li'annan biyu su alaihi domin manzan Allah sallallahu alaihi fi mala'ika Jibrilu yana zuwa ma manzon Allah sama su yi mu'araba su yi karatun alkur'ani kamar yanzu misali abinda alarammomi suke musaffa wannan ya karanta wani bangare ya karanta wani bangare sai wannan ya ci gaba sai ya tsaya sai wancan kuma ya amsa ya ci gaba da yi ne mu'araza to mala'ika jibril yana zuwa ma manzo Allah sama su ɗaya duk a ramadan shi sauka ɗaya amma ne ثم عارضه في العام الذي قبض فيه مرتين أما شكرا دا ألا يكبر النبي صلى الله عليه وسلم صوبي سكي سكي صحابي ألاما تتشوى رأيوم من زال سما تازو قرشي ألاما رأيوم من زال سما تازو قرشي أوتر رمضان kaga daga nan sai manzo sama ya ƙara shawwal zulqa'ada zulhijjati almuharram safar rabi'ul awwal tsakanin azumin ƙarshe da manzon Allah salama ya yi da rasuwarsa watanni biyar watanni biyar ko shida to a wannan lokacin manzon Allah salama sai mala'ika jibrili ya zo sai ya masa suka yi sauka biyu to kaga mutum ya kamata ya yi alal aƙalli mutum ya sauka ɗaya a cikin ramadan in ya wuce ya yi daidai domin ana buƙatar ladan da yawa asabi'u na bakwai al'itikafu sai yin itikafi itikafi shine luzumul masjidi li jambi taqarrub ila Allah ta'ala mutun ya luzumci masallaci ba fita saboda neman lada da kusanci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya zauna a masallaci ya kwana a masallaci ya yi na a masallaci li'annan nabi sau salama a takasa fil ashirin a wakil min ramadana domin manzan Allah sau sama ya rika yin itikafi a goma ta karshe na ramadan wa a takasa a zuwa juhumin ba'adihi sannan kuma matansa bayan ya rasu su suka ci gaba da yin itikafi kaga hadisin yana nuna ashe mata ma suna itikafi akwai shekarar da manzan Allah sau sama ya zo ya aka sa masa shema a masallaci fema wato tenti tanti aka sa masa tanti ya ware wajensa da zai yi tikafi sai ɗaya daga cikin matansa ita ma sai ta gani ita ma sai ta zo ta kafa nata wata ma ta zo sai ta kafa wata ma ta zo sai ta kafa dukkanin sirangas rangas su taran nan dukkanin su suka zo suka yi suka suka suka suka suka kafa suka kafa tantuna manzon sama ya kalle shi shi ikon Allah ce al khayra qasattunna ya wannan alheri ko kuke nufi kaga gasan mata ku to kaga kaga kaga manzo Allah sallama yayi itikafi matan su ma sun yi itikafi sahabban su ma sun yi itikafi so da ke itikafi yana cin abun da ke kara ma azumi ta goma shi shi yasa da yawan malamai wasu suka tafi akan cewa ba ma a yi itikafin sai da azumi ba a yin itikafin sai da azumi kamar fata wannan na ishe kenan wala atikafa illa bi siyami ba a yin itikafi sai da azumi wato ko ba a ramadan da in zaka yi itikafi to sai ka yi azumi an gane magana ai as-saminu abu na takwas da ke ƙara ma azumi kima da daraja da kuma samun lada mai yawa a cikinsa as-sadaqatu yawan yin sadaka لكونه صلى الله عليه وسلم يزيد من الصدقة والجود saboda manzalla sama ya kasance kan ƙara sadaka da kyauta ne bambancin tsakanin sadaka da kyauta sadaka ita ce ka ba mabukaci kyauta kuma ka ba masoyi da wanda kake girmama shi idan ka ɗauki abu ka ba shugabanka to kaga ba bukata yake da ita ba wannan sunanta kyauta iyaye su ma ba sadaka ake musu ba kyauta ake musu saboda girmama su ake yi in an ba su wannan girmama su aka yi saboda ka kyauta ake musu amma wanda mai ke mabukaci to shi ne kake ma sadaka to manzala su kuma ya kasance kan kara sadakar sawal judi da kyauta fi ramadana a ramadana Anas radiyallahu anhu ce manzo Allah sama ya kasance karihil mursalati manzon sama wajen kyauta kai ka ce iska ce iska da aka aiko tana ware wani ta ce ba za ta shiga gidan shi ba ko ba zai shaƙe ta ba to haka manzon sama yake kyauta shi yasa suke cewa ma qala la qattu illa fi tashahhudihi laula tashahhud kanat abu na'am manzon sama bai cewa babu eh, bai cewa babu wani ya ce ko a wani yare ya ce ko si yarbancin banza ne ko menene ne ya ce kowa iya shi ba zai kyauta ba ko ko ba ka yi ce ba eh, wai ko si yarbancin banza kowa iya shi ba zai kyauta ba eh, to kaga mutum ya ce ko si akwai matsala to ko si babu kenan haka ne ko <laughs> eh, to manzalar sun baya cewa babu bai cewa a'a sai dai a kalmar shahada la ilaha illallah to wannan shi ke faɗi amma ba ka ba ya ci wala in ka zo ka ce manzan lasan ban abu kaza in babu sai shiru ba zai iya ce ma babu ba sai wani ya koma gefe ana nan sai kuma Allah ya kawo sai manzan ya ce ina wannan da ya ce bai da shi sai ɗauka ga shi an baka haka manzon sama ɗabi'a sa take to idan ramadan ya zo sai ya ƙara sai ya ƙara ka zan manzo Allah sama wani ba kauye ya zo ya zo ya ya musulunta ce a bashi raƙuma ɗari raƙuma ɗari aka bashi aka ce a ƙara mishi ai bai gama kwasar su ba bai gama tura su bai gaba ƙauyen su ya tafi ya ce ya ƙaumi aslimu ce wallahi mutane duk musulunta inna muhammadan yu'ti ata man la yakhsha al-faqra shi manzo yana ba da kyautan wanda baya tsoron talauci ya same shi sai mutanen garin suka ungo da gudu akai ta musulunta to manzon yana kyauta da ramadan fiye da yadda yake wa in kana ajwad wa in kana duk da dama manzon ba a ramadan ba ma yafi kowa kyauta to idan ramadan ya zo sai ya ƙara in azumin ramadan ya zo sai manzan sama ya ƙara kyauta da sadaka sadaka akwai bukata yan uwa ta a taimaka musamman irin wannan rayuwar da ake ciki duk wanda Allah madaukakin sarki ya bashi to yayi ƙoƙari ya taimaka ma na kusa da shi ya ba su yana cikin alkhairi a rayuwa yana cikin abin da yake kwantar maka da hankali mai kyauta Allah baya hana shi mai badawa Allah zai hana shi tuntun laraba suna da wani karin magana suna cewa an fi mafil jayid ya atika mafil ghaib ka ba da abin da ke cikin aljihunka abin da ke gaibu a wajen Allah a fake zai zo maka kwarai kuma suna cewa ta'til ma'una ala qadri ma'una gwargwadon yadda kake ɗaukan nauyin mutane kai ma kuma gwargwadon yadda Allah zai taimake ka ƙwarai sai ka ga mutum shi kaɗai bai da kowa bai ba kowa komai sai kwanar bai ci abinci ba wani kuma matan shi hudu 'ya'yan shi talatin akwai marayu akwai kuma kullum sai an dafa tukunya a gidan shi kuma in za a dafa tukunya sai an dora ta a matsayin an fi ƙarfinta. ta mana akwai tukunyar da ta sa an fi ƙarfinta lokacin da ake dora ta to kaga haka Allah yake mu'amala da bayinsa in ka zama mai bada shi kuma sai ya bada eh sannan manzala su ya yace yake cewa ne wallahu fi auni al'abdi ma dama a wata riwayar ma kana ma kana ko ma dama al'abdi fi auni shi, Allah maɗaukakin sarki ba zai gushe ba yana taimakon bawansa matuƙar bawa shi kuma zama yana taimakon bayan Allah su daga ne shi ne wanda yake taimakon mutane waɗanda ba su da shi yake ba su Allah ya ba mu ikon yi to shi ne sadaka da kyauta manzo su sama yana yi kuma yana cin abin da ke kara ma azumi lada magabata sun kasance wasun su kamar yadda aka ruwaito sukan ma fitar da zakarsu ko da lokaci bai ba a Ramadan shi yasa yadda kake ganin zakka mutane wasu suna bada ba ne fi bane ba ne wa in kana ba a bukata kuma a cinye komai a Ramadan din duk masu zakarsu da Ramadan sannan sauran wata goma sha ɗaya kuma a ci gaba da renon talauci ana abokantaka da shi abokantaka dole hmm. wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa ka'ida ce wannan baya kamata mummunai su zama sun tattara a wuri ɗaya hmm. ba a buƙata. ana bukatar a raba wasu si kaza wasu si kaza attasiya abu na tara da ke ƙara azumin kima da daraja da lada iftarul ghaib kage kama da sadaka ka ciyar da wani ka buɗa ma wani baki alaihi لقوله عليه السلام من فطر a فله Man zalla su sama a hadisi ingantacce ce Duk wanda ya buɗa ma mai azumi baki. to shi ma yana da kwatankwacin ladan mai azumin in an ba shi lada goma to kai ma kana da lada goma dama kuma kai azumin ka ka tashi da ashirin ke in kai ma biyu kana da me kaga kana da talatin ga ladan ka ga ladan su misali na buga Allah ne ya san abin da zai ba mutum na lada domin ya ce azumi na shi kuma shi yake sakawan an yi azumi yake ba da lada wannan yana da tasiri matuka sannan wannan fattara ɗin da iftar taftir ɗin da iftar ɗin ka buɗa ma wani baki baya nuna sai ka ciyar da shi abinci ya koshi fattara aka ce ka karya masa azumi ka karya masa azumi lokacin da ake yin buɗe baki wato ka sa shi ya yi buɗe baki dabino na bashi kana da wannan ladan ya danganta da ikhlasinka a zuciyarka kai dabino ɗaya kake da shi ka ɓara ka ga wani bayi da shi ka miƙa masa to ka buɗa mashi baki ga shi ne wannan wallahi yan uwa ba ba ba kasashen laraba a cikin ɗabi'unsu kyawawa ina mamakin wannan su dai larabawa a cikin abin da Allah ya ɗora su a kanmu suka fi mu akwai badawa ƙasar masar ƙasa ce matalauciya irin ƙasarmu in na ce talauci kun san talaucin da nake nufi ba wai talaucin babu ba ya dai irin yadda ake matalakawa irin wannan gudanarwa ɗin ake yi suna da talakawa masu yawa amma bincike ya tabbatar da bacin mawadatansu da masu samu a cikinsu suna taimaka ma mutane da rayuwar da za su yi Allah kaɗe san muninta Allah kaɗe san muninta sannan kuma za ka ga mutum samunsa ba wani samu ba ne ba wani samu ba ne to amma idan ka ga abin da yake na alkhairi sai ka sha mamaki ina jin ku ba ra'a karatuttukan da aka yi a nan masallaci can na yi masallaci usman bin affan na buga wannan na ba da wannan labarin ɗalibi ne wani mutum makwabcinsa ɗalibi ne ɗan najeriya yana karatu a azhar a masar makwabcin shi ga ɗaki ga gidan shi ga gida haka dai a ce irin flat flat nan nasu na benaye haka suke two bedrooms three bedrooms da makamantansu shi ya zo ya same shi ce wanda ce masa ne? kai dan kai ka zo ba kasar ku ba karatu ka zo yi sai ga ka iya karatun ƙur'ani ce to ke daukan nauyin ka ce to abin da dai na sama kaza kaza kaza kaza ce don Allah zan rika baka junai ɗari biyar duk wata in ka yarda ka yi haƙuri da kaɗan ɗinsu gidan shi fa shi yana haya shi ma haya yake iri ɗaya gidansu suke haya shiƙa suke ce ma gidan gidajen da suke kama shi zan baka junai ɗari biyar zan rika baka junai ɗari biyar duk wata don Allah a matsayin gudunmuwa na ga shi kana da yaya kuma ƙasa ba taku ba in ka zo ƙasa a matsayin baƙo ba kai ba ɗan ƙasa ba shi ne sai ya ce to shi kenan sai ya bashi sai ya rika bashi 500 junai daya a lokacin 2018 a ilimin ilimin da nake da shi naira ashirin kenan ban san yanzu yadda take ba naira ashirin so ɗari biyar nau kenan hmm? dubu goma ya ce zai rika bashi duk wata ba a ba wata zai rufewa sai ya kawo mishi wannan junai ɗari biyar ɗin ya bashi kuma junai ɗari biyar a can kudi ne mai yawa kudi ne mai yawa shi ke nan ran nan kawai yana yawo a kasuwa shi wannan ɗalibin da ake ba ɗari biyar kawai sai bi wani layi allah kai shi wani layi na kasuwa kawai yana zuwa sai ya ga kawai mutumin nan tireda yake da ita tireda irin irin irin irin irin irin irin attachment ɗin nan ga shagon wani shi kuma ya ware mushi wani ɗan waje haka ya ɗan kasa kayan shi sai kawai ya sauri ya wuce bai sai ya sake wai buwa ya ga wai shi ne shi ne mai bashi ɗari biyan ɗin nan duk wata ɗari biyar tunai dubu goma Najeriya a 2018 ba 2022 ba yanzu dubu goma a 2018 abu nawa za ka siye ta abu nawa za ka siya hata a najeriya yau kuma nawa za ka siya da shi kaga sun ce ya canza sai da suka dawo gida sai zo ya same shi ce masa don allah wa ne ka yi haƙuri wannan ɗari biyar ɗin da kake ba ni junai don allah ka daina sai ce me faru kawai sai fara masa kuka me faru Kare na ne kana so in ƙara maka ne ce a don Allah ni dai na yafe ni ma na wadata yanzu kawai ya ci gaba da mushi kuka ya ce don Allah ya faɗa mai dalili shi ne sai ya ce ai kaza kaza ga shi kaza ya je kasuwa ya ga a shiga yadda ya kasuwancin shi sai ce ka sani ko wannan abu da nake maka shi yasa Allah ni ma ya rike mini nake samu yanzu kana son Allah ya daina bani ce don Allah ka ci gaba da ansa to haka suke da wannan to haka idan wata ramadan ya zo suna karawa amma sabanin mu da yawa gaskiya muna da karanci game da wannan ba yadda za a yi mutum ya zo masallaci a irin waɗannan ƙasashen waye ce da yi buɗe baki ba kuma buɗe bakin gaske har da buɗe ciki ba buɗe baki kawai ba har da buɗe ciki Allah ba mu yi kwankoyi da su to kun ga waɗannan abubuwa tara daga cikin abubuwa masu yawa da suke ƙara ma azumi kima da daraja Allah yana buƙatar mu aiwatar da su bayan azumi da muke kuma mu zama mun yi su al-mabahatul khamis mas'ala ta biyar daga cikin mas'alolin hukunce-hukuncen azumi na waqibuhu ababan da idan mutum yayi su suna bata mishi azumi wa nawaqidu sawmihi al-umuru allati tufsiduhu ababen da ake ce musu masu bata azumi masu warware azumi su ne masu bata shi wahi ala salasati anwa malaman fiqh sun kasa ababen da suke bata azumi gida uku ababen da suke bata azumi malaman mu sun kasa su gida uku al-awwalu an-naw'u al-awwal akwai nau'i na farko ma yufsiduhu wa yujibu qada'ahu faqat abinda zai bata ma mutum azumi sannan kuma me wa yujibu qada'ahu faqat kuma ya sa shi sai ya rama shi amma shi kadai zai rama in ɗaya ya bata to zai rama ɗaya wa huwa na farko shine aklu shay'in aw shurbuhu amdan fi nahari ramadan mutum ya ci ya sha wani abu ko ya ci wani abu da gangan da ramadan haka nan kawai mutum ya zo yayi wannan ƙauli rajihi malamai suna cewa mutum zai rama ɗaya kuma ya tuba amma in malikiya ce da wasu mazhabobi na fikihu to su suna ba da fatawar cewa dole sai mutum ya yi kafara ma amma dai magana farko ita ce daidai ita ce muka tabbatar da ita a nan eh. duk mutumin da ya karya azumi ɗaya ta gangan to zai rama wannan azumin kuma ya tuban ma Allah ya tuban gaske ya istighfari ya ji a ransa cewa ba zai sake koma yin wannan saɓon ba sannan kuma ya zama ya roƙi Allah ya tsare shi kai ya sake komawa sannan duk abin da zai sa shi ya karya azumin ya bayan abu na biyu shi shine gangancin fitar da maniyi Wahuwa huwa ta'ammudu khuruj al-mani min ghairi jima'in shine mutum ya fitar da mani da gangan ba ta hanyar saduwa ba idan wannan ya faru da mutum to shi ma akwai azumi ɗaya a kansa sai ya rama kuma ya tuban ma Allah subhanahu wa ta'ala as-salisu na uku al-istiqa'u al-istiqa'u gangancin yin amai wa huwa mu'alajatu khurujil qai'i shine mutum ya matsa ma kansa sai yayi amai saboda manzon sun ya ce man ghalabahu qai'u fala qada'a alayhi wa man istaqa'a faqa'a fa alayhi qada duk mutumin da amai ya rinjaye shi misali mutum yana da olsa shi kawai amai ya zo mai to wannan in ya gama zubar da abin da yake zubarwa shi kenan sai ci gaba da azumin sa wannan azumin shi bai karye ba saboda me saboda ba alistiqa'u yayi ba a a ghalabahu alqai ba ya kakalo aman bane a'a aman ne ya zo masa ya rinjaye shi in ya ga zai ci gaba da azuminsa saboda yana jin karfin jikinsa sai in kuma azumi in kuma ya ga ciwon ya tashi mishi shikenan sai je ya ci abinci sai azumi ya zo sai in an gama azumi sai ya rama ya zama mara lafiya kenan amma shine da gangan ya rika matsa ma kansa sai ya yi amai sai yi aman to wannan azuminsa ya kare zai rama ɗaya. wannan shine nau'in farko nau'in farko النوع الثاني نوع نبي ما يفسده ويوجب القضاء والكفارة abin da ke ɓata azumi kuma ya jawo ma mutum sai ya rama wal kaffarata kuma dole mutum yayi kaffara wa huwa al hari fi nahari yawmihi shine mutum ya tara da iyalinsa a daidai watan Ramadan da rana da yini da gangan ba tare da wani tawili ba mutum ya zo gaban manzan Allah sun ce ya rasu da ya halaktu halaktu na ma'aikin Allah na bayani na lalace na shiga uku na lalace ya ce manzon sun ya ce ah, wai hak ma a halakaka kai wani wace irin magana ce kake yi haka me yasa ka ka halaka قال وقعت على امرأتي ramadan نهار رمضان na نا ma iyalina da rana. درانا sun ya ce to yanzu hal tajidu raqabatan tu'tiquha zaka samu bai wadda zaka yanta ta yace a manzo sun yace hal tajidu ma tut'imu bihi 60 miskinan sai kana da abinda zaka ce da miskinai 60 da shi yace a a yace hal tastati'u an tasuma aw taqdiru an tasuma shahrain mutatabi'ain zaka iya yin azumi na watanni guda biyu ce amma aikin Allah wata ɗaya ma ba ga abin da ya faru ba ba zan iya ba kuma ya ja gefe ya zauna ya kama waje ya zauna kawai shi ya zo nan fa ne mafita a san yadda za a yi da shi manzal sama ya ci gaba da karantar da sahabbai can sai aka zo wa manzal sama da zakka aka zo da wani katon buhu na dabino sai manzo ne ce ina wannan wanda ya zo da matsalar shi ɗazu sai ce gani ya ma'aikin Allah yana kusa ban je nesa ba shi to ɗauki wannan ka tafi ka je kai sadaka da shi yace in ji in ba wanda ya fi gida na talauci shi ya ma'aikin Allah duk faɗin badalan madinan nan abin da ya zage madina da duwatsu ba gidan da ya fi cancanta a ci da nan sai gidana saboda duk gidana fi kowa gidan talauci wato wallahi wannan hadisin yan uwa in ina karanta shi kullum ina ina ƙara ganin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi yadda ya faɗi cewa ma ka illa rahmatan lil alamin Allah ya aiko manzon sama domin ya zama tausayi ba yadda za ka zo da matsala gaban manzon sama ka tafi bai warware maka ita ba kuma haka ake shugabanci manzon sama ya ce to dauka ka je ka ce da iyalanka har manzon Allah sama ya yi dariya har sai da aka ga hakoransa kage ya ji ya yi aika aika ya yi ka sassaɓa sannan kuma ya zo yana jibga ma shari'a ita za ta nemo mishi yadda zai fita kuma shari'a ta fitar masa ta fita ba shi mafita to wannan da shi ne malamai suka ce duk mutumin da ya aikata irin wannan to abin da ke kansa shi ne sai ya kafara kafaran nan kuma da yawan malamai sun tafi akan tarkibin ake su an fi son a 'yan tabawa saboda ne saboda ‘yan tabawa ƙwato ma wani ‘yancin sani bawa mutum ne wanda yake bayi da ‘yanci bawa fa sai ya shirya zai je masallacin juma'a tsab sai mai gidansa ya ce masa na ka sa sababbin kaya mai me faru sai ai zan je masallacin sai ce a gona ka tafi ka kai min takin kaji ta je shi ce nan ba a kan shi ba zai je ba kwarai da gaske bawa idan ya je mai gidansa ya bashi dama zai ce tuna baka dama duk kullum a cikin aikin da kace min kana min aikin awa sha biyu tuna baka awa shida da kika je ka nemo kuɗi sai ya tafi ya je nemo kuɗi wata shida awa shida nan yana jawa sai ce nawa ka samu ce nawa ka samu ce ai dubu ɗaya na samu da ɗari biyar sai to aji dubu ɗaya kai kuma ɗari biyar ce taka to ina yanci to shi yasa shari'a ta ƙarfafi a 'yan tashi. na farko kenan na biyu abin da aka fi so shine ka ciyar da miskinai can fito da wani mutum ne daga cikin ƙangi ka ba shi rayuwa mai kyau ya zo yana rayuwa mai kyau ya ma ji daɗin bautar Allah ya yi cikakkiyar bautar Allah domin bawa bautarsa na ƙasashiya ce to na biyu shi ne ciyar da miskina shari'a ta fifita shi idan baka iya ciyar da wato to ne fa aka ce ka yi azumi 60 ɗan azumin watanni biyu saboda azumin watanni biyu kai kadai zai amfana amma yantawa za ta amfanuwa za ta amfani wani zai sami yanci ya sami freedom wannan kuma za ka fito da mutane daga yunwa su ɗai har sittin to shari'ar musulunci tana da wata ƙa'ida duk bautar da za ka yi ta ta zama ta tsallake ka ta samu wani wato amfaninta ta fi fiye da bautar da kai kadai za ka yi ta amfane ka to wannan ita ce fahimtar da da yawan mu bamu da ita duk abin da amfaninsa in kai ba kai kadai zai shafa ba shari'a ta fi fifita shi akan abin da amfaninsa kai kadai zai amfana to da kama zama muna da wannan fahimtar duk abin da zamu yan uwan mu su shiga cikin alkhairi to ya fi fiye da abin da ni kaɗai zan yi ni zan yi ya fi kai ma'aikaci ne an tare an yi layi wai kawai shi kenan sai ka tafi wai ka sauka kasar wai ka je masallaci ke sallar walha waye sa ba aikinka ba ne wannan ka zo ka yi mutane hakkin su. ana ta jiran ka kana mutum yana ba da kati a asibiti an tawo. ana ta jira kawai shi ke nawai sai sauko ya je sallar walha sai wannan irin na waccan ce da aka ce ta ga arha gabas ya kusan ya zama haka a cutar da mutane saboda ka je kai raka'a biyu ko uku hudu ko takwas kuma kai kaɗai ladan zai shafa ga mutane nan bayan Allah wasu ba su da lafiya wani zai iya mutuwa ta sanadiyar katin nan to kaga wannan fahimtar muna da buƙatar ta matuƙa a yau me ya kamata in yi ma al'umma wadda ni za su amfana kada ka sake ka mutu a rayuwarka ba ka da abin da mutane za su rika tunowa da kai ka musu na alkhairi ko mutum su ya mutu Allah shi kyauta to kun ga wannan shi yasa shari'a sai ta ci sai ta jera wal kaffaratu takunu bi ihda thalath khisal ita kafara tana kasancewa ne da ɗayan abubuwa guda uku wahiya imma haƙaba ce. ko dai mutum ya yanta baiwa wanda muka yi bayani yanzu ba bayi ko to kaga ba ba wanda za a yanta na biyu au it'amu sittina miskinan ko ko mutum ya ciyar da miskinai guda sittin, wannan kam akwai ko ma aksar al masakin fi biladina ai miskinai Allah kada ya san yawan Allah kaɗai sai yawan su miskini shine duk mabukaci duk wanda yake da bukata sunansa miskini mu shaharai ne mutatabi'ain ko kuma mutum ya azumin watanni guda biyu a jere idan mutum ya aikata wancan Allah ka tsare ni ya aikata wancan ka sassabar to abinda aka ɗora masa ya ɗaya daga cikin waɗannan ukun kenan annau salif nau'i na uku abin da ke bata azumi ma yuftiduhu inda Allah abin da ke ɓata azumi a wajen Allah amma wala yujibu alaihi qada'an wala kafaratan amma baya wajabta ma mutum sai ya rama ko ya kafara mutum shi da Allah wa huwa qawlu zuri wal amalu bihi shine mutum ya faɗi magana ta ƙarya kuma ya aiki da ƙarya az-zur ƙarya والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما الزور masu imani bayan Allah mai rahama ba sa zuwa su shaida ƙarya din da ake ƙarya ba sa nan sannan ko ba sa aiki da ita in an faɗa musu ƙarya ba za su yi aiki da ita ba bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manzon Allah sama da yace man lam yada'a qawla zuri wal amala bihi duk wanda bai bar karya ba kuma bai bar aiki da karya ba fa laysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu to Allah baya buƙatar wannan ya bar abincinsa ko ya bar shansa, ya je ya ci gaba da cin abincin shi ya ci gaba da shansa. Allah bai da buƙatar azumin shi to sai malamai suka ce nan ba ana nufin azumin shi ya karye ba ana nufin a wajen Allah ya karye Allah ba zai ansa ba wani misali misali da ɗalibin da za a zo wani iyazu billah yana makaranta yana yana makaranta ta gaba da secondary tertiary institute sai a kira shi sai a ce masa shekaran nan taka sai ka maimaita ta shekaran nan ta ka sai ka maimaita ta saboda ka samu matsala kaza da matsala kaza wa ya fi sauƙi da ɗayan shi kuma yana ta jami'a ashe ya taɓa satan ansa yi satan ansa lecturer ya kama shi ya cika mashi form na examination malpractice ya tafi da shi kuma sai aka yi masa shiru ba a ce mashi komai ba kwas ɗin shekara hudu zai yi ko shekara biyar sai aka kyale shi kuma ga yajin aikin najeriya aka ta yajin aiki makin ya shekara hudu shekara shida ko ya shekara bakwai wani iyazu billah sai ranar da aka zo aka fitar da list an yaya ɗalibai yan uwan shi shi kawai sai ba sunan shi me ya faru sai ka ci aitin ranar kana aji biyu ranar kaza ga watan kaza aka kama ka kayi satan kayi magudin jarabawa ne aka kore ka ai ba sunanka a senate waye ya fi shiga tashin hankali a tsakanin na farkon da na biyu na san har da wanda ba su jami'a wanda ba su jami'a ba a cikin ku din sun gane misali na waye fi bala'i a cikin su wannan an ce maimaita shekara daya wancan kuma kawai sunan shi sai da ya gama kaf yana tsammanin yanzu ya karbi statement of results ko ya karbi ma original certificate dinsa zaka ta ba sunan shi tuntuna a senate sanad bata san da shi ba wa ya fi bala'i a cikinsu na biyu to shi ne misalin mutumin da lam ya da kaular zuri wal amala bihi Allah bai amshi azumin shi ba amma sai ranar lahira zai gane Allah bai amshi azumin sa ba kaga gara waɗancan na sama waɗanda za a ce musu su rama wani ma a ce ya rama kuma ya kafara kaga shi ya fi Allah ka tsare mu duka to shi ne hadha nau'u nawu yuharrimu ajra as-sawm 'inda Allah irin wannan yana haramta ma mutum samun azimi yana haramta samun lada a wajen Allah walakin la yujibu alaihi an fi duniya sai dai baya sa mutum ya rama a duniya shine misalin da na buga mana ga haɗari ne babba al-mabhasu matsala ta shida al-a'zaru allati tufi tubihu al-iftar uzurorin da suke halasta ma mutum ya aje azumi ya karya azumi bai yi azumi ba ana azumi amma shi bai yi wa shari'atul islamiyyatu shari'ar musulunci muyassaratun Allah ya sauƙaƙa ta sauƙi ne da ita walaysa fiha usrun babu kunci a ciki wala harajun babu damuwa a cikin shari'ar musulunci لذا أباحت لبعض الناس الإفطار في أيام رمضان شي يسا شراء مسلمشي تحال السامة وسمتاني سشاء بنشي سشاء بنشا سوبا تسيني أزمي بكما رمضان وذلك لأن الأعذار كانت بهم سبود سنة أزل وهؤلاء لا, وهؤلاء لا عصماتي ولن ننسنك سجدا جدا وهي جدا جدا الصنف الأول nau'i na farko daga cikin waɗanda aka halasta musu kaski azumi man yuftiru wa yaqdi fi ayyamin ukhra wanda aka bashi dama ya aji azumi da ramadan amma idan bayan sallah ya zo to sai ya rama wa hum sune al-marid alladhi mara lafiyan da an fara ramadan sai rashin lafiya ya bujiro mishi kamar misali mutum malaria ta kama shi ko typhoid irin ciwon Najeriya Hmm? sai ya kama mutum kwana ɗaya kwana biyu kwana uku kwana hudu bai yi azumi ba to sai ya bari fa'iddatun min ayyamin ukhra kamar yadda alqur'ani ya ce wannan shine na farko mara lafiya idan rashin lafiya ya kama mutum to Allah ya sauka masa ba a ce sai ya azumin wannan ranar ba kuma Allah ya ce wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima Karku kashe kawunanku Allah yana jin tausayin ku to daga cikin kashe kai mutum bai da lafiya ya san ba zai iya azumi ba shi kenan sai ya ce shi sai ya yi a ka aji Allah ya baka sauki sai lokacin da ka samu lafiya bayan sallah sai ka rama kana da watanni goma sha ɗaya na ramaku na biyu ba alha'ir wa nufasa mace da take cikin jinin al'ada ko take cikin jinin biki ta haihu to ita ma wannan an ba ta dama ta aji azumi dama ba za ta yi ba sai idan azumi ya ƙare sai ta rama ta rama saɓanin sallah ka gabata ta rama sallah malamai suka ce hikimar saboda sallah ana yin ta koda yaushe shi ko azumi ba koyaushe ake yin shi ba ja al-mughdi'u mai shayarwa idza khafat ala nafsiha wa radhi'iha idan tana jin kanta tsoro ko kuma dan cikinta kai dan da take shayarwa wannan matsala ce da malamai suka tattauna akan ta wasu suna ganin idan mace mai shayarwa ce ko kuma mace mai ciki ce eh, mace mai shayarwa da ya uwata da za a faɗa mana nan gaba suna ganin in sun yi azumi in sun sha azumi ba sai sun rama ba wannan fatawa akwai waɗanda aka samu daga cikin sahabbai sun bada ta amma da yawan sahabbai akan sabanin ta suke gaskiya waɗanda suka tafi akan waccan fatawar ta cewa ba sai sun rama ba da sayyidina abdullahi bin abbas da sayyidina abdullahi bin umar amma da yawan sahabbai sun saba musu a wannan fahimtar cewa ramawa za ta yi amma akwai inda ba za ta rama ba mace ne ciki da mai shayarwa matar da take gwanne duk shekara sai ta haihu to shi za ta rama duk shekara kuma azumin na ba ta wahala in te azumi za ta sha wahala to ita ce malamai suka ba ta fatawa cewa wannan sai ta ciyar kuna gane wannan amma matar da take irin haihuwar jiwa in ta haihu sai ta samu hutu ta daɗe sannan ba ta haihu ba to wannan rama azumi za ta yi domin a lokacin take da cikin na matsayinta matsayin mara lafiya ce matsayin mara lafiya take so daga idan ta haihu ko ta gamta ta haihu ta samu ƙarfi to sai ta rama azumin da ba ta yi ba amma ba fatawa bace ba fatawar da tafi bace a ba mata duka masu ciki da masu shayarwa tikiti a cikin musayi kawai sai sun ba sai sun yi azumi ba kawai su rika ciyarwa eh, akwai magabata da suke da wannan fahimta amma ba ita bace fatawar da tafi mun gane ai wannan ne haƙƙin ilimi eh, eh, shine haƙƙin ilimi idan akwai saɓani a mas'ala to a tattake waje a kanta kuma a yi bayani eh, a kawo kuma waccan magana a kawo waccan ina jin mun gane ai to sai da alhamilu idza khafat ala nafsiha wa ha. haka nan ita ma mai ciki idan ta ji tsoron kanta za ta iya cutuwa ko dan cikinta tayin da ke cikinta shi ma ya cutu to dukkaninsu za su aje azumi idan suka aje azumi sai bayan sun fita daga wannan lalura sai su rama idan kuma ba lokacin fitar su ba a san lokacin da za su fita ba to sai ka ba su wancan fatawa kaga duka maganganun ka hada su kai aiki da su ba ba su kawai to abin da automatic ticket ake ba a'a ticket ne amma mai kairi ya kike ya ni na haihu sai in yi shekara biyu shekara uku sannan Allah ya sake bani wani cikin to in kin dau azumi ya kuma kike yin azumin Sai ce ni na azumi na lafiya na ba abin da ya tuki azumin ki kaga na farko kena. ce a yana ba ni wahala ina bukatar abinci da yawa bini bini yan awanni zan ji ina jin yunwa kuma in ban ci ba zan shiga tashin hankali to ki ajiye amma idan kika haihu sai ki rama duk shekara nake haihuwa ala gafa tamala kuma azumi yana ni wahala sau da ka shekara mai zuwa ma zan zama ina da ciki kuma ga goyo su kaga wannan dole a tausaya mata to sai a ba ta tikiti sai a ce ki rika ciyarwa dai in azumi yanzu sai ki ku shawara da mai gidanki sai ku sai shinkafa gwaggwadon tiwoyin da za ku iya badawa har a fita azumi da zara an yi buɗe baki sai ki dafa abincin da aka dafa a gida shikenan sai ki ɗiban ma wani mabukaci filas ɗaya sai ya aika masa kosai ne da koko a'a shinkafa ce a'a dabino ne ma za a bashi a'a fruit ne za a bashi an ciyar da shi an yi masa buɗe baki shi ce ita ba sai ta rama ba domin ka tara mata Allah kaɗai san haihuwar da za ta yi shekara na kuma za ta yi sannan ta gama haihuwa sannan sai ka ce mata sai ta fara ramo azumi kaga babu hikima ta shari'a a cikin wannan mun gane yi. to haka malamai matsakaita su suka daidaita waɗannan fatawoyin duka aka yi aiki da su mm, kaga da yau ba rijima ce almusafiru matafiyi matafiyi idan ya ga zai aji azumi ya aji azumi ko jirgin sama zai hau yi shari'a ta ba shi dama in dai mutum matafiyi ne ya aji azumin shi mutum zai je Legas a ɗauke shi daga nan zari a kai shi Kaduna ya hau jirgin sama da zai fi minti arba'in ba su sauka ya tafi Legas a otal in ya ga dama ba zai azumin shi ba ka da hujjar da za ka hana shi in a mota zai je in ba dan menene kuke ce ake cewa amma a tirela za a tashi hmm. in ma waja a waja zai hau ya hada shi da akuya da awakai da tumatiri da tattasai da attarugu dinde ne in ya ga zai ajiye ya aji in bai ajiye ba kuma shi ke alladhi ya'malu li inqazi nafsin aw malin mutumin da ke aikin tsamoran mutane kamar misali masu aikin faya service idan akwai wani babban aiki a ranar da za su jigata to ba laifi za su iya aji aji kwarai da gaske aw ko kuma aiki wanda yake na tsamo dukiyar mutane kaga dai su ne waɗannan ɗin rana akwai wani aiki babba da za su yi to ba laifi za su yi aji azumi sai bayan sallah sai su rama qabbabibin ladhi yujri amaliyatan jirahiyatan kamar likita wanda a rana zai yi wani abin nan major surgery akwai aikin da zaka ji an ce likitoci sai su ce sun yi awa ashirin akan mutum kuma suna tsaye awa ashirin awa sha takwas awa sha biyar awa goma sha biyu da ana yi shi yasa aikin da likita zai shige ya awa ɗaya shi komin kai da kake ganin aikin mai girma ka tsauna a bakin tiyata ɗan uwanka za a ma aikin kana ta kuka shi sunan shi maino maino ne a wajen shi saboda ya san ba daɗewa a aikin amma aikin da za a ce kila wa iyadu billah ya shafi koda ko ya shafi hanta ko da shi na wata halitta to zai yi aiki ne tsawo yini zai yi a tsaye to wannan malamai suka ce shi ma a wannan yinin an halasta masa zai iya aji azumi sai bayan sallah sai ya rama don Allah ku duba mu. duk waɗannan an ba su dama za su iya yi lokaci ko a ghairihi ko kuma makamancinsa duk waɗannan an ba su dama domin su aji azumi idan watan azumi ya fita aka gama sallah suka samu dama su sai su rama abin da suka sha Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu Allah kai ya samu cikin waɗanda za mu aji azumi ko ba gaskiya ba to وصلى الله وسلم وبارك على نبينا wa وعلى آله وأصحابه أجمعين